A takardar da ya aike wa mambobin gwamnati da sauran ofisoshin jagorancin lamuran ƙasa, ministan kasuwanci Alkash Alhada ya sanar da waɗannan jami'ai ɗaukan matakin hana fita da hatsi da shinkafa daga ƙasar, da nufin baiwa jama'a damar samun cimakar saye a kasuwanni, a daidai lokacin da aka fara fuskantar ƙarancinta a ƙasashe da dama. matakin da shugaban kungiyar adadai wadata mai kare hakkin masaya malamin manuri ke ganin ya yi daidai. Ba a jima ba burkina mali kuma yanzu daga ƙarshe benin duk sun ɗauki irin wannan matakin to me dalilin wannan kin shine karancin abinci na ɗaya kuma tsadar abinci to wannan abun biyu su ne mafi yawa dalilai wanda yake da ɗan lambun tsumin shi a cikin kasuwanni kuma kowa fama ke a wannan abincin ya isa har lokacin da cimaka ta faro ta sabuwar damana to in ba a ɗauki haka nan ba sai ka ga abincin wanda ke da kwai na an samu labari kamar akwai tsada ko cikin najeriya ko kuma cikin benin ko cikin burkina faso ko mali sai ka ga ana fita da cimaka shi kuma alhali mu a nan abin bai ishe mu wanka ba sosai to bisa irin wannan ne ake ɗaukar irin wannan doka mu ba mu ga ba laifi tunda sauran kasashe su sun ɗauki wannan doka. Hatsi da shinkafa na kan gaba a mahimman kayan abincin da ake nomawa a wannan ƙasa sai dai yawan abin da ake samarwa bai kai adadin bukatun jama'a ba abin da ya sa babban kaso ke shigo ƙasar daga waje. Lamarin da ya sa Alhaji Habu Ali na ƙungiyar 'yan kasuwa ke cewa matakin gwamnatin zai tayar da 'yan Nijar daga barci. kowa yana kokarin ya tare haƙƙin ƙasashe da 'yan ƙasashe, saboda kaga irin yadda damana take tahiya tana kaɗawa nan kuma nan ta kaɗa tunda yadda muka ga ta da mana dole ne gwamnati ta yi takatsantsan ga duk wani abu wanda ya shahi abinci wanda za a fitar da shi daga nan cikin ƙasar nan manoma da kuma ministan gidan gona da sauransu da mu 'yan kasuwa a ga yadda za a yi kowa ya koma gona. Wannan na wakana makonni kaɗan bayan da hukumomi suka janye harajin taki da na irin zamani da magungunan ƙwari da dai sauran kayan aikin manoma. hana fitar da abinci daga Nijar zai ba da damar tantance tasirin sassaucin da aka yi wa manoma in ji shugaban kungiyar Fadi Sanfuwa Nasiru Saidu. Bai kamata ba abun da bai ishe mu ba a cikin ƙasanmu gwamnati ta sa ido ana hudda shi waje wasu suna amfani da shi a cikin yanayi wanda mu ƙasar mu ita kankanta tana buƙatar shi. tan miliyan kusan shida na abinci ne ake samarwa a kowace shekara a Nijar. Sai dai wannan adadi bai taka kara ya karya ba idan aka kwatanta da bukatun jama'ar kasar mai yawan mutane miliyan 26 da 'yanka. saboda haka ya zama dole 'yan kasuwar kasar ke shigo da kayan abinci daga waje waɗanda aka kesa cewa sun kai gwamman miliyoyin ton matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi sun matukar haddasa koma bayan ayyukan noma a wannan ƙasa yayin da matsaloli masu nasaba da yakin rasha da ukraine ke haddasa cikas wajen shigo da kayan abinci daga waje sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger